da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Tsira da aminci su tabbata ga fiyayyen halitta bawan Allah, Muhammadin Rasulullah. Ya Allah na roƙonka da kyawawan sunayen tsarkaka maɗaukaka, ka na a tafarki madaidaici. A wannan tafiya da na yi ƙuduri. Allah ka sanya na zamo alkhairi ga al'ummar musulunci da musulmi da al'ummar duniya baki daya. Bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, bawan Allah, Allah, ka yi riko da hannu Bawan Allah.